الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun wannan littafi na sahihul muslim muna cikin kitabul masajid wa mawadi'us salah muna babin 23 babun azzikiru ba'da salati wannan babu shi ma kwana garai a wancan karatu da ya wuce wannan babu yana magana zikiri bayan sallah ana yi ko ba a yi حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان bin عيينة an amuri قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وتمنظم منا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا قال صلى tare da mamunsa da kabarbarin da ke gudana bayan an ƙare sallah wannan shine alama wanda ke gudana gare mu da muke sanin ƙarewar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan da aka yi magana akan wannan wasu daga cikin maluma sun ce bisa da cewa an so daga murya daga sauti da kabarbari bari atiba makatubat wato bayan ƙara sallah ta farinda cikin maluman da sun ka ta yi bisa ga wannan hadisi da cewa an so min al-mutaakhirin ibn hazmi a zahiri amma ashabar mazahib al bu'a. ma'abuta masabobin da ake biyarsu bisa ga fahimtar sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam وغيرهم من العلماء متفقون على عدم استهباب رفع الصوت بالذكر والتقدير سوسن في بسك cewa don an ƙara sallah wato ba a so a ɗaga murya da kabarbari ba sai mai yi zai yi amma a kansa wannan kuma shi ne abin da an mashkuri wanda duniyar musulmi ta ce a kansa haddasana ibn abi umara haddasana su ya nabi na ƙwayayna an amurin ne dinar an abi ma'abadin maula ibn abbasin annahu sami ahu ya kubiru عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير شما وانا ابي معبد بررا عبد الله بن عباس ياجي عندي شنا بعد labari daga Abdullahi dan Abbas ya samu yace ba zama suna sanin ƙari sallar manzon Allah ba sai da kabarbarin da ake yi bayan sallah qala amru amma amru ya ce marwaiton hadisin fa zakartu zalika da abi ma'abad amma na ambata wannan ga abi ma'abad wata rana na ce an ce ka samo daga abdullahi dan abbas domin shi abi ma'abad shi an ce an samu wannan hadisin gare shi bararren dan abbas fa an karafu yi musu shi bai hada kowa haka ba wa qala lam uhaddithuka bi hadha yace ni balabarta da wannan hadisi ba qala am wa qara habar wa qara habaranihi qabla zalika amru yace hakika ko ya bani labarin ga bani haka amma yace ni ban faɗa ma ba to ma a ka'idar maluma na hadisi da malaman fiqhu wato gaba ɗayansu wato sun ce bisa da cewa idan wani daga cikin muhaddisin ko fuqaha'u ko usuliyun suka ta magana cewa ba a samu ta gare su ba sun samu abu shakka ko kori ban harrace ba ko ban wada maka ba wannan hadisi ba a hujja shi na abdullahi bin fudoyi a cikin littafin sa alfiyatul usul wadda ke karanta da Usulun usulul ya ce wa la'asulu in kan kazzaba far'uhu ya ce wa la'asulu mallan in qadda abin nan in zaba in ya karyatar da far'uhu almajirin sa qada wannan suka ta saboda haka Ya ce na amso ga wani wani ya faɗa mai an ka zo an ka iska wani ya ce ban faɗa mai ba wannan magana ba ta tabbata ba saboda haka abu ma'abat barara abdullahi dan abbas ce abdullahi dan abbas ne ya faɗa mai aka faɗa mai ce aka ce ya samu hadisi ga abdullahi dan abbas wani ya ce shi abu ma'abar shi ya faɗa mai ce daga abdullahi dan abbas ya samu aka iska abu ce a shi bai faɗa mu wannan wannan hadisi هذا من القدح لا يصف الاحتجاج به يمكن أن ينكر لنسيانه أو قال لا أصحبه أو لا أذكر أني حدثتك به ko jini mutum هذا haɗa mashi da dai ire-ire wannan a haɗabin nan daga cikin abin malamai na masaba imamu abu hanifa ya bada ya ba a hujja da shi in ya yi musu musu jazumi kaɗe an bi takazirihin rawi an wannan ba za a hujja da shi ba kuma bai kamata a kuma ba labari da shi ga wani domin ba a samu tushe ga yasun farko ba don haka shi yasa maluma suka ce to shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam da an kace ba ga ana sanin kare sallah ba sai da zikiri wani hadisin gashi mun ka daula kare jannan ne duka da suna na'am حدثنا محمد بن خاتم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حا ياجد النادي قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة tagawan murya da zikiri lokacin da mutane sun fajo daga sallar farilla kana ala adin nabi sallallahu wannan ma in muka duba kaddara hadisi ya tabbata yace kana ala da nabi sallallahu alaihi wasallama ana yi kenan dan yake wadawa waga magana an bari wa annahu qala qala ibnu abbas kuntu a'lam ni ranan ina sani idan sarahu bi zalika idza sami'tuhu idan shi ina gane an ƙara sallah wannan dai kamar da mun kaɗa muku ne maluma ba sai akan haka abin nan ƙaɗe ba الله ya sauƙaƙe في باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المايا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المعصم والمقرب بين التشهد والتسليم wannan babu abin da yake so ya karantar da muwa musabancin neman tsari daga azabar kabari da azabar jahannama da kuma hitinar rayuwa da mutuwa da hitinar masihar dajjal kuma da neman tsari daga laihi da kuma biyan kakkarai tsakanin sahiya da sallama sallah waɗannan abubuwa su wannan babu ya kumsa waɗanda yake sun shi muna bayani na حدثنا هارون بن سعيد وهرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال هرملة أخبرنا ابن وهب وتشي هارون جاء حدثنا شيخ هرملة أنا جاء أخبرنا أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أروت بن زبير أن عائشة قالت زبير أبنا أروة زبير يا لا برتد شيا شوى عائشة ما تأى النبي صلى الله عليه وسلم أتاشي دعال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزو الله يشغوبونا وإن دي امرأة من اليهود أكوي وتم أتارك تكون هودياوا وهي تقول تناتيوا هل شعرت أنكم تبتلون في القبور ها ما لكن شنكوكم سن كوكم كوكي سن shinku za a haiti ne ku cikin ƙabrukka in ji wannan mata bahudiya ƙalat aisha ta ce farta'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa qala innama tuftanu al-yahud sai manzo sallallahu alaihi wasallama kawai karfasa ya zabura yace a ana hitina yahudiyawa ne ana hitin yahudu sai kabari za a musu tambayoyi qala aisha to aisha tace wala bibna layaliya sai muka zauna wato kwanuka da dama ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوهي إلي ياتي عائشة كوكي زنش عن من وهي أنكم تبتنون في القبور كوزا أهد ليكو تلك أبرك معنى ذا عمك تنبوي أفوي عذاب القبري قال عائشة عائشة تتي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'adu bayan haka ya yasta'izu yana neman tsari min azabil qabri daga azabar qabri wannan kaga magana da wata bahuliya ta yi ga ta ta tabbata har ga ma'aiki na neman tsari daga azabar qabri wannan an yi wahayi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam anan ya cancanta kowanne mutum ya nemi tsari daga azabar qabri وحدثني هارون بن سعيد وهرملة بن يحيى وأمر بن سواد قال هرملة أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وعد أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر na ji manzon Allah bayan haka yana neman tsari daga azabar kabari wannan ya nuna kenan magana akan azabar kabari ta tabbata bayan wancan haddasa na harbin wa ishaqu ibn ibrahim kilahuma an jarir qala zuhairu haddasa na jariru amansu, an abi wa'ila an masruqin an aisha qalat dahala alayya Juzani, tsofi guda biyu sun shigo gare ni na min ujuzul yahudul madinati daga cikin tsofaffin yahudawan madina ta sai sun kace inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim lalle mutanen da a cikin kaburruka ruhi ana azabtar da su a cikin kaburrukan su ji waɗannan hudiyawa qalat ma sai ni ƙayyata su in ji aisha da ce ƙarya kuke yi walam un'im an saddaqtuhuma wato ni ba raina ba ta daɗi walan un'im an usaddiquhuma raina ba ta daɗi in gaggafta su don haka sai ni ƙaryata su fa harajata sai sun kaita wada ala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah shi wuri na qultu zai ce lahu garai ya rasulullah ya manzon Allah inna ajuzaini min ujuzil yahud wa yatufu sahibu daga cikin tsahin yahudawa abin nan min ujuzil yahud al madina daga cikin tsahin yahudawa madina da halata alayya sun shigo garan faza amata sun riya anna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim cewa mutanen kabruka ane musu azaba cikin kabrukan su fa qala sai annabi ya ce sadaqata innahum yu'azzabuna azaban nasma'uhu al-ba tasma'uhu al-baha'im waɗannan tsofin na yahudu da sun kawada miki aka su sun yi gaskiya lalle mutanen kabruka ane musu azaba azaba wadda dabbobi ma na jinta babu wanda ke jan azaba da ake wa dan adam wanda a cikin kabari irin saboda rigita in banda dabbobi sai aljannu amma mutum bai ji qala kuma ra'aytu ba'd da ran nan ban koma ganin manzon Allah ba fi salatin cikin sallah illa ya ta'awwaz zaina neman tsari min azabil qabri daga azabar kabari saboda haka azabar kabari gaskiya ta wannan yahudu na sun faɗa ma Aisha ta karyata manzo Allah ya shigo ta tambaye shi tabbatar yace kuma na azabat a na bi dabbobi na bi mutane daya ba su jinta amma idan ana wa dan adam azaba cikin kabari to irin abin da yake yi na tashin hankali da sauran fada dabbobi na ji abin ke faruwa amma dan adam Allah ya sa dakin kunne ne ba ji ba Allah ya sauƙaƙa حدثنا حناد بن السري حدثنا أبو أهوس عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة لهذا الحديث وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر manzon Allah bai sallah ba salla bayan haka sai na ji shi yana neman tsari daga azabar kabari wannan in muka duba wasu maluma har sun ci da zahi kan wannan matsala domin akwai abin nan imamu dawis rahimahullah shi a masabinsa ma abin nan ya ɗauki wannan umarni na wajibi duk sallar da an kai sai nemi ga zaba kabari in ba a nema ba babu sallar domin ɗansa wata rana ya zo faɗa mai cewa babana ya sallah ya ce da kai sallah ta nemi tsari daga azabar kabar ya ce babu ban nema ba namanta fa ba i'adatu salati li fawati ya wajabta mai mai da sallah don kubcewa wannan addu'a ta azabar kabar to amma da jumhurul ulama zahabu ala annahu mustahabun laysa biwajibin amma dai kowanne mutum ya kamata ya san cewa ya nemi tsari ga Allah daga azabar kabari Allah ta yi mana tsari babu ma yusta'azu azumin fi sola. wannan babu shi ko yana karantar da mu abinda ake neman tsari gare shi cikin sola ba ta yi magana ta azabar kabari ba to banda ita sha akwai wasu abubuwa eh akwai حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أروة بن زبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته ناجم أنزون الله هنا نيمان قريقة صلى السامي هتنة الدجال لقى هتنة الدجال منظون الله صلى الله عليه وسلم yana neman tsari ga Allah daga hitina irin ta dajjal fitinar dajjal tana sa mutum ya mutu babu imani Allah tsare mu wa dasana nasaru bin ali al-jahabami wa ibn numayr wa abu quraib wa zuhair ibn harb jami'an waki'in قال أبو كريب حدثنا وكيء حدثنا عزاعي an حسان بن عدية an محمد بن abi Aisha an abi هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعين وانا حديثي ما يكي صلى الله عليه وسلم يا فديشي أبي هريرة شيني مروة وانا حديثي منذ صلى الله عليه وسلم يا كي إذن أينكو يا يتهيا to ya nemi tsari ga Allah daga abubuwa hudu abubuwa hudu ya kamata nemi tsari ga Allah da su ya ƙulu Allahumma inni a bika min azabi jahannama wato cikin tahiyya ta yi ce Allah yana neman tsari gare ka daga azabar jahannama Allah ta tsare ni ita wa min azabil qabri Allah yana neman tsari gare ka daga azabar kabari wa min hitansil mahaya wal mamat Allah yana neman tsari gare ka daga hitunan nan ta rayuwa da hitunan mutuwa hitunan mutuwa abu babu imani hitunan rayuwa dan adam ya zama ba Allah a gaba ne ba duniya a gaba ne wa min sharri fitnatil masih dajjal Allah yana neman tsari gare ka daga sharrin wato hitunan wato masih dajjal wanda a shahohin albarka dajjal حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أبو يمان أخبرنا سعيب عن ظهري قال أخبرني أروس بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة منذ الله يا زينا أدعو أشكي صلى الساعة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر الله إنا نيمان سألي قريك دك عذاب القبر wa a'udhu bika min al-masih masiih dajjal Allah yana neman tsari gare ka daga fitnan mai shaho albarka dajjal wa a'udhu bika min al mahya wal mamat ina neman tsari gare ka daga fitnan rayuwa da mutuwa Allahumma inni a'udhu bika min al ma'asami Allah yana neman tsari gare ka daga yin taba taba da laifi wal magarami da biyan kakkarai abinda za aiki kamar wanda an kawa tara ya za abin da ni ba basuwa kamar tarata ni biya babu lada ina neman tsari gare ka haka Allah qalat wa qala lahu qa'ilun ma akasa ma yasaizu min al-magaram ya rasulullah ni an mahi yawa abin da kake neman tsari gare shi daga biyan kakkar ya manzon Allah fa qala inna ar-rajula idza garima muna tare da kuwa wato namiji idan ya batanta aka bin shi bashi hadasa faka zaba sai magana shi ƙarya wato ya kamata kowa ya nemi tsari da ubangiji da bashi domin bashi na sa mai gaskiya ƙarya yana binka ya zo ya tambaye ka abin da yake binka ka mai alƙawari sai ka ranke da Allah ka neme shi ba Allah ka neme shi ba ka ranke da Allah ka za ka biya shi alhali ba ka da to saboda haka yake neman tsari ga Allah da bashi wa wa'ada fa kalafa idan mutu ana bi ne bashi kuma sai shi alƙawari ya saba ne rana ka za ka zo bai da abin nan bai da mahitaci amma ya yi don ya sanya yamu mabi ne lokacin zo babu Allah sauƙaƙi eh aisha ta annabi ne mai tsari ko babu lahi akwai abin nan zube mu ruwa Allah sauƙaƙe a in ba ka da ai ba a sha ga in ba ka da amma idan kana da haƙi kai jinkirin biyan bashi kai riƙe to wannan bayan ka lahi ga Allah ko kotu an haka ka ana matsar da kai sai ka da kai mutane wanda aka biya bashi yana da wadata haram na a yi mai jinkiri wanda aka bi bashi bai da haramun na a matsatsai ban ji ba su ai su fi kai shi gidan yari ba kai ba wa mana alaihe dainu in ma musulun wa madaluhu zulmun a kara. amma idan bai da an kaci huwa wajibin in limai limaisara wajibi na ai mai jifiri har ya samu ya biya saboda haka hamsul garimin haram wanda ake bi bashi bai da musir to tsare shi ko da riman na haramun na amma wanda ake zaton yana da yace bai da alama na gwada yana da to za a ɗaure shi gwargwadon da za a jaraba shi wannan babu komi alƙali ya kai shi abin na ha'a gani don wanda duk adda bai san walakanci wanda adda abu ya bari an ka walakanta shi yana da abu ƙwan matalauci da samu ne hmm. ba kai ba ko wanda ya laka gare ka bai kamata ya walakanta ba kana da in ya walakanta kana da ƙwamma rashi da wannan samu hmm. Allah sauƙaƙa wa haddasa haddasani zuhair na harbin na walid na muslim haddasa na حدثنا nuna بن haddasa ni muhammadu na abi aisha annahu سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرق أحدكم من التشهد الآخر أبو هريرة إن ينكو يقاري كما يريد من ذو الله نتشوى daga tahiyya ta ƙarshe falyasti'iz billahi min arba'in to ya nemi tsari ga Allah daga abubuwa hudu su ake neman ya nemi tsari ga Allah na azabi jahannama ya nemi tsari ga Allah daga azabar jahannama wa min azabil qabr ya nemi tsari ga Allah daga azabar qabr wa min hitanatil mahaya wal mamat ya nemi tsari ga Allah daga hitanar rayuwa da mutuwa wa min sharril masihid dajjal kuma ya nemi tsari ga Allah da shar daga sharrin dajjal waɗanga su ake so idan mutum ya ƙare sai ya ƙarshe ya nemi tsari ga Allah da waɗanga kamin sallama sallah wa haddathani al-hakim ibn Musa haddathana Hiqilu bin Ziyad ha ya jude ibn Nadi qala wa haddathana Ali ibn Hashrami أخبرني إيسى يعني ابن يونس جميعا أنا أوزائي بهذا الإرناد وقال إذا فرق أحدكم من التشهد ولم يذكر آخر ليتي هي كرشي با إن دي قارت هي كو كو ترك أدودا كو تكرشي حدثنا محمد بن مسنى حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allah ina neman tsari gare ka daga azabar kabari wa azabin nari ina neman tsari gare ka daga wuta wa hitnatil mahaya wal mamat ina neman tsari gare ka daga rayuwa ya zama al'amuran duna su kwashe mutum sana mai fahimta addini da kuma hitnar mutuwa a mutu babu imani Allah ta tsare ka wa sharril masih dajjal kuma da sharrin nan na mai shaho albarka dajjal wa hadathana muhammad ibn abbad hadathana sufyan an amri an dawus qala sami'tu aba hurairah yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zan Allah ya ce a'udhu billahi min azabillah ina neman tsari ga Allah daga azabar nan ta ubangiji a'udhu billahi min azabil qabr ina neman tsari ga Allah daga azabar kabari a'udhu billahi min fitnatil masiihid dajjal ina neman tsari ga Allah daga tana shawar da amma shawar albarka dajjal a'udhu billahi min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsari ga Allah daga sharrin nan na hitinar rayuwa da sharrin hitinar mutuwa Allah sauƙaƙe حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن ابن داووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله دود يا قال ما كان غيوا حدثنا محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بدين عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان يتعوذ من عذاب القبر يا زينا نيمان تسري daga عذاب القبر وعذاب جهنم da azabar jahannama wa hisatul dajjal da sanar dajjal waɗanda annabi na neman tsari daga gare su Allah ka ɗare mu da su wa hadathana qutaybah ibn Sa'ida an malikin ibn anas fi ma quli alayhi ga abin da aka karanta gare an kaci. kace yaya daidai ce eh ana bin zubairi an dawo su an ibn abbas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha du'a annabi ya zan yana karantar da su wagga addu'a kama yu'allimuhum surata kama idan karantar da su sura min qur'an daga Alƙur'ani. ya ƙulu ƙulu annabi na cewa ku ce Allahumma inni na uzu bika min azabi jahannama ku ce Allah muna neman tsari gare ka daga azabar jahannama wa uzu bika min azabil qabri muna neman tsari gare ka daga azabar qabri wa uzu bika min hitnatil masih dajjal muna neman tsari gare ka daga hitnan nan ta mai shahawa albarka dajjal wa uzu bika min hitnatil mahya wal mamat muna neman tsari gare ka daga hitnan ta rayuwa da hitnan mutuwa muna tare da kuwa Ƙala muslim imamu muslim yace bin hajjaj balagani labari ya iso min ana dawusa cewa malamin nan dawusu qala limni hiya ce madansa ada auta ha kai addu'a da ita fi salatika a cikin sallaka da ka ƙara tahiyya fa qala la dane yace ban yi ba qala a ir salataka kai kamar da sallah muna tare da kuwa ya bayanin da azumi gabatar muku li'anna dawusa rawahu an salasatu domin dawusa ya rawaito hadisin daga mutum uku Au arba'atin ko hudu aw kama qala saboda haka shi ga masabin dawus neman tsari daga azabar kabar da hudu nan dai karshen tahiyya wajibi na don haka yan an ka bashi sallah na baci don haka yace madane kai yace bai bai to ka sai ka mai da sallah in ka da sallah ka yi amma dai maluma na mazhaba waɗanda mabiya guda hudu din nan sun ta bisa ga cewa musahabi ɗaya na ya an so ai amma shi dawo su ga su in ba a fa ta ɓaci ba ka yace mai don me don dawo su ya gaban ka yana da islahi nashi wanda abin nan nashi Allah gana Babu mu babu zikiri zikir ba'da salatu wa bayani sifatihi sai an kai sallah aka kare akwai zikirin da aka yi eh akwai to yaya akai yadda manzon Allah ya karantar ga yanan حدثنا داود بن رشيد حدثنا وليد عن أوزاعي عن أبي أمار اسمه داود بن عبد الله ismuhu shaddad ibn abdullah ana bi asma an saubana qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarwa min salatihi annabi ya zan idan ya gama sallah wato ya sallama sallah tare da wanda yake ba sallah to inda juya wajen hagu ko dama ko zai tashi daga wurin to astaghfara salata yana neman gawar ubangiji su uku أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وقال سيتي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام منذ الله صلى الله عليه وسلم أبنك ولكن نسيتش قال الوليد قلت للأوزعي بك أو أوزعي كيف استغفار يا استغفاري قال تقول أستغفر الله أستغفر الله wannan shi muna tare da kuwa حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن حارث عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يا ذا إذن سلم صلى لم يقعد بزونا وإلا مقدار ما يقول سيقول قدر أبن ليكي كيوا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام wato gwargwadon abin da annabi ke zama ke nan wurin in ya sallama sallah in yawan sai tashi ai ban ji ba to ɗaya to ɗin wannan sai gabari aka yi uku wa haddathana ibn numayr na haddathana abu khalid yani al domin akwai akwai abin nan abi hamid wanda ba amar ba an asimin bi hadha al-isnad wa ya ikram وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن حارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة dukkanin su dai tushen ina sun ka samu abin daga Aisha ma matan ma'aiki annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala bi mislihi gaira annahu kana yaqulu sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai yana cewa ya zal jalal wal ikram wannan abin da kake kenan to ga wannan nan hadathana ishaq bin ibrahim akhbarana jarir an mansur an musayyib ibn rafi'in an warad maula mugira ibn shu'ba qala kataba mugira mugira ibn shu'ba ila muawiya mugira dan shuba ya rubuta ya aika sako zuwa ga muawiya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza faraga min min min salatin annabi in ya sallama daga sallah ma'ana iya ƙara sallah wa sallama wa sallama ya sallama qala yana cewa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤذي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ya ce eh, manzo Allah sallama salla to ya shi na faɗin haka wannan ya rubuta zuwa ga mu'awuyya, shi mu gira ɗan uba. domin ya karantar da shi shi da halifa a wannan lokaci eh, ya sa abin da aka yi bayan an sallama salla wa da sinahu abubakar ibn abi shaybah wa abu quraib wa amr ibn sinan qalu حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسيب بن رافع عن وراد مولى مجيرة بن شعوبة عن مجيرة عن مجيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو بكر وأبو كريب في روايتهما أشير يوسف قال فأملاها علي مجيرة sai mujiratu ya bada shimtar tagaran ma'ana yana faɗa ina rubutawa wa katabtu biha ni rubuta da ita ila muawiya zuwa ga muawiya bai bani shimta don haka in kuka duba daga farkon babin ga zakkuwa nan kun ji askaru wanda manzon Allah kan yi bayan sallah daban-daban to bari mu ji wa hadathani muhammad ibn hatim hadathana muhammad ibn bakr akhbarna ibn jurayj akhbarani abdatu ibn abi lubabata anna warada mawla mugirah ibn shu'ba qala kataba mugirah ibn shu'ba ila muawiya mugirah dan shu'ba ya rubuta zuwa ga muawiya kataba zalikal kitaba lahu warad wanda ya rubuta mai wannan takarda shine warad yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina sallama ni naji manzon Allah yana cewa lokacin da sallama sallallahu alaihi wasallam hadisi ma misali hadisi illa qawluhu shi da ban ji ba wa huwa ala kulli shay'in qadir fa innahu lam yasku shi kan bai ambata shi ba saboda kaga shi ya ji duk abinda an amma Abin da bai jiya ba cikin ana kullu shay'in qadir ga wacce riwaya wa hadathana hamid uh, hamid ibn umara bakarawi hadathana bishru yani ibn mufaddal ha ya ji da nadi qala wa hadathana muhammad ibn musanna hadathana azharu jami'an an ibni aun ana abi sa'id an waradi katib mujiratu ibn shuba shi waradi shine sakataren mujiratan shuba shi ga mai rubutu ƙala ka taba ma'awo ya tu ilamu jira da misali hadisi mansurin wa'amash wato kenan ma'awiyya ya rubuta zuwa ga mujira da irin wancan hadisi na cewa yana son a sanar da shi abinda mazan Allah ka yi bayan sannan shi ko sai sa warra da ya rubuta kada zuwa ga abin nan ma'awiyya wa hadasana ibnu abi umara al-makkiyu hadasana suyanu hadasana abdatu bin abi lubaba wa abdul malik ibn umayd sami'a warradan katiba mugira ibn shu'ba ya kulu sun ji warrad wanda as sakataren mugira dan Shu'uba. yana cewa kataba muawiyah ila mugira muawiya ya rubuta zuwa ga mugira ukutub ilayya bi shay'in sami'tahu min rasulillahi rubuto min wani abu wanda ka ji daga manzon Allah wanda manzon Allah ka yi bayan ya gama sallah ina so in samu zikirin da nake qala fakataba ilayhi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ya kaza qada salati ya qara salla la ilaha illa hada wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir allahumma la mani alima alayta wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddi minka aljaddu alquduba yana matsayin shine abinnan shugaban duniya na musulmi ya rubuta kadda zuwa ga malamin lokaci ne ya rubuto mai abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke yi baya kara sallah amma abin da ya rubuta mai shi mujira dan shu'uba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما عاديت ولا مؤدي manata, منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد to in ya zama haka ina magana wanda ke cewa ai an ƙara sallah ba a addu'a ina ganin ya faɗi birkici to in ya zama haka ina wani wanda kakalo wani abu bayan an gama sallah shi na zai yi ba wannan ba daga hito da bakin manzon Allah shi ma yana cikin wanda waɗi shi sai da mulmula ko ba haka ba eh, Allah ya taimake mu komi ba abin da addini ne bari ya bari komi addini ya ambata na'am wa hadathana Muhammadu ibn Abdullah ibn Numayr hadathana Abi حدثنا هشام عن أبي زبير قال كان ابن زبير يقول في دبر كل صلاة دان زبير يا زين شنا فدا قرشن كوwace sallah bi ne yusallimu la ilaha illallah allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah allah wa la na'budu illa iyyahu lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu sana'ul husna la ilaha illallah allah mulisina lahu ad-din wa law kana al-kafirun wa qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu manzon Allah ya zan shina haylala bihinna da suwa dubura kullu salati jama'a muna tare da kuwa karshen kowace sallah da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake abin nan zikiri don haka ibn zubair ya rike wannan duk bayan sallah sai yayi wannan wasu maluma na cewa duk wanda ya karanta wannan so ɗari bayan sahiya ta waye to a wannan wuni shi dan bai samun dama gari sannan babu wani mutum guda da zai samu lada irin tashi a wannan wuni sai wanda ya kama wani jama'a muna tare wannan kaga ya hito daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدس بن سليمان عن هشام بن أروى عن أبي زبير مولى لهم أن عبد الله بن زبير كان يحلل دبر كل صلاة بمثل حديث ابن نمير wato shi abda zubair ya zan hina wato tasbihi ƙarshen kowace sallah da misalin ya hadisi na dan numayl wa qala fi akhirhi summa yaqul ibn zubair kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna annabi hina haylada da su وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أولي حدثنا حجاج بن أبي عثمان حدثني أبو زبير قال سميت عبد الله بن زبير يخطب ناجي عبد الله بن زبير نخطبا على هذا المنبر قوانا المنبر نمعيكي وهو يقول ناشا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم إذا لمن يسلم إذا منذ الله صلى الله عليه وسلم في دبر صلاة أبان صلى أو صلوات قصلوا لي wa zakara bi misali hadisi hisham ibn urwa muna tare da kuwa ya ambata min irin misalin wancan hadisi da muka ambato baya wa hadathani muhammad ibn salama al-muradi hadathana abdullah ibn wahab wahab an yahya ibn abdullah ibn salim an musa ibn uquba anna aba zubair al-makki hadathahu annahu sami abdullah ibn zubair wa huwa yaqulu fi isr as-salat idza sallama ilayhi sallama mithla hadithihima قال في آخر وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان منظر الله صلى الله عليه وسلم حكيكي حدثنا عاصم بن ندر التيمي حدثنا موتنم حدثنا عبيد الله حا يجد النادي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث قتيبة annahu qara'ul muhajirina lalle talakawan muhajirai a tau rasulullahi sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu zahaba ahlud dusur bil daraja al'ula ma abubuta dukiya ya manzon Allah sun ce da daraja ba daukakiya wan na'imul muqimi da ni'ima da dawamammiya fa qala wa ma zaka nabi ti menene qalu yusalluna kama nusalli ko suna sallah kamar da muke yi wai sun wuna kama na sumu suna azumi kamar da muke yi to amma sun ci gaban mu wai ta sadaquna suna yin sadaqa wala na tasaddaqu ba mun sadaka wala Allah na muke gaba gare ka in mun kai sallah su yi in mun kai azumi su yi mun zun da dai to kuma yanzu ciro da wani abu suna da dukiya sai su cira cikin dukiya su yi su ka ba mu da ita wai kuna wala wala a sai su bawa kawai sun gani shi yana da wani addini sai su yanta shi ya zan farfarta ce ga Allah kawai ba mu da dukiya balle mu yi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ce afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi ma sabaqakum shin ba ku son in sanar da ku wani abu wanda kuka yi ko wanda ya gabace ku da shi wa tasbiquna bihi man ba'dakum kuma ku tsere ma duk wanda a bagare ku da shi'a wadan gama wasu abin nan sadaka bayan an yi sallah sun yi an yi azumi sun yi su sadaka sannan sai ba ku yanta ku bari in wada muku wani abu in kuka yi rukun hisu wala yakunu ahadun afdala minkum ba a samun mutum guda wanda hiku illa man sana arzul ma sana'atu sai wanda ya warkun kai an ka ce manzo Allah a wada mun amma sai a wuri sujja قالوا بلا يا رسول الله سكت يا من زو الله منا سو هذا منا أما كعبة سجى سو أبننا أغنيا كواش كعبة كني كسجى كم كم أي رسول قال سيما زو الله تسبحونا وتقدرونا وتحمدونا كتاي كتاي تزبيه ثلاثين أكو كتاي كبرة ثلاثين أكو كتاي تعمير ثلاثين أكو دبر كل ثلاثين ثلاثة وثلاثين مرة kowace abin nan kun su abin nan to alhamdulillah mun gode Allah saka da alkhairi to suka ce suka ci gaba qala abu salih faraja fuqara'ul muhajir ila rasul to an samu dogon lokaci suna yi ah, masu dukiya ba su labari don kungiyar talaka ita ta yi na manzon Allah ta roka eh, to kuma ba su son waɗanda su jira don su aiki na addini kowa sun kai ci gaban wani wa in ka ga mutum ma ana matsala addini ana magana kuna gaba kuna sun ku koma baya hauna ta to mi imani ne ku tambayi akwai shi ko in dai aikin addini na kana gaba an ka ce ga wani na so ya ci gaban ka ka ci ya ci gaban mumi to a tambayi imanin ka akwai shi ko saboda aikin addini shi in dai kana gaba kakka yadda ka koma baya amma yan kaji hamsin na ta to mi don ake gaban mi imani a baida tambar dan dana saboda haka su waɗanda talakawa na muhajirai da suka samu wannan suna yi waɗanda bayan Allah sun ka bi su suna yi sai suka zo da manzo suka ce ya manzo Allah bayan Allah ga muna sallah suna sallah muna azumi suna azumi to sun yi to da wata sabga yanzu don nan da ka gane mu kasa muke an tsere muna manzo Allah ce mina na suka ce suna da dukiya ba mu da ita sai su ira sai su yi sadaka kaga can wajen sallah mai daidai wuri azumi mai daidai amma yanzu kuma su ki dukiya sai sadaka su tsere mu ya an ka ce ga bayi ana so a sai ba a yanta sun su ɗauki kuɗi sai ba wa nasu yanta ki dan ba da lokacin musu manzo Allah ya ce to kuna son in faɗa muku abinda in kun kai yake ba wanda aka maku da sadakar gada sun kai da yanta ba ga duk a cikin ku ba sun ka ci shi ya kawo ne cikin ku ta ku tasbihi 33 ku tahmid 33 ku ta kamil 33 ka ce alhamdulillah Allah saka da alkhair to da an kai to an ka zauna an ka zauna an ka zauna abin da na mitin to kun ji annabi ya faɗa muna abin da duk waɗanda ba su muna ba amma da kowa baki ne dan kun san cikin mutane akwai akwai yan baka ko wato ake wai wannan an ka ta cikin daji an ka jinwa babu abinda za a ci sai an ka fito abinda za a yi bari a kama biri a kashe inda wawan nama a ci an kashe biri an ka gasa kowa ce a ƙosi an ka ta an ka fito amma kan wanda ya faɗiwa kowa shi kama ki ne malami na da almajirai ne sai an ka zo sai wani ɗauka sai ɗaya abin ka sa ƙi tura gare su kada ne ga fasa kisa wace kai kai iya kaka wani kita ne wato baki ne ka boki sai ya faɗi magana kasa akwai wanda aka gami yake magana ko yace kada ne ga fasa wa ya hararai a ko masu yace kai akwai sa kisa wa ga dan yace kai iya kaka <laughs> ce mutum ne go to da Allah sauka to bari mu yasa faraja fuqara al muhajir ila rasulillah fa qalu ya manzon Allah sami ikhwanina ahadu al amwal bima fa'alna yaje kuma kaji mutanen ga masu kuɗin ga masu aikin ga da suka tsere muna wallahi abin ga da faɗa muna muna wallahi sun ji shi wa fa'alu mithlahu wa da muka suna yi fa qala sallallahu alaihi wasallam zalika fadlullah yuti man yasha mun ga da kuka ta koyan kuni wannan falalar Allah ta yana bashi ta ga wanda su ba haka ashe kenan ga musulunci ba wai dangana na ba ko son dan uwa ga aikin addini ka yadda wani wuce ka wajen aikin addini in kokari ka wuce kowa sa'a to ai duk musulmin muke don ya wuce ne ni ya wuce kusa da tabbata da haƙi ta ba ta ci gaba to kaga su wadanda ba su tsaya ba sai lokacin da aka kai ga inda babu aka kai lawo lahawar lakwata babu wanda za a san ci dai manzon Allah ya musu to amma tun da kan ba Allah sun ji su ma sun yi ana hana su ba ana su lokaci ya to wazar da mu kwana ga hadisi nan ba wazar da kun wazi ya bal hadisi Allah ya sanar ibn ajalana ƙala sumiya fahadar su ba su ahali hazal hadis ƙala su mayuwa ƙala su mayuwa fahadar su ba su ahali wahimta inna ma ƙala tu sabbihu Allah talata wa talatina wa tahmudu Allah talata wa talatina wa tukabbiru Allah talata wa talatina faraja'atu ila abi salih fa qultu lahu dhalika fa akhadha bi yadi Allahu akbar وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلاثين أبن ذاك وعلاكين قال ابن أجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Thank you. a kowa na shi kai Allah ya sallama sallah ba sannan shi da tahi ce a kawo ka ba ba samu wannan ba wannan bid'a ne mujaddidi ya faɗa muku cewa in an ƙara sallah ko ta farilla ko ta juma'a ko wani abu a ce a kawo salati goma bid'a ne ba a taɓa samun manzon Allah ya haka ba duk wani wanda ka ji ya ce ayi to dan bid'a ne kawai a ma'anin saurari karatun sayil muslim daga bakin aisha abdulrahman isa jiga allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a kada manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah gobe a gidan malam